Música sake saduwa a cikin shirin sirrin matasa kamar kodayaushe dai mukan faɗa sirrin matasa shiri ne da mukan gayyato matasa don tattaunawa da su akan al'amuran da ya shafe su walau harkokin da suke ko kuma karatu ko kuma abin da ya shafi da ya danganci al'amuran matasa ko ma soyayya ko wani abu a kullum dai mukan bayyana cewa shiri ne da kan ilmantar da faɗakar lokaci guda kuma ya nishadantar a yau shirin yana farin cikin gabatar muku da wani matashi arzikin matashi dan kasuwa wanda ya gubar maya kafin ya zama dan kasuwa wannan ba wani bane ba illa rabiu rabiu wanda aka fi sani da baban gida baban gida sai kai sallama da masu kallon assalamu alaikum warahmatullahi sai kai sallama kun ji dai ah, yan da babangida ya sallama kai tsaye idan muka shiga shirin babangida zan so in ji daga bakinka shin ah, ya aka yi aka fada a harkar kasuwanci misali ma wani irin kasuwanci ka zaɓa da kasuwancin daban-daban ne akwai wanda ah, yake sai da turaren wuta wani abinci kayan masarufi wani kai wani irin bangare ka zaɓa a fannin kasuwancinka Eh, to alhamdulillah ni dai na taso ne kafin da gwagwarmayar rayuwa mm. kafin na fara kasuwanci saye da sayarwa na fara da harkar dako dako wanda yawwa kai kai dako yanzu haka na yi dako tabbas masha Allah wanda ta dalilin haka mm. na san yadda zan yi gwagwarmayar rayuwa hmm. da mutane na fara da dako ne don na san yadda zan gudanar da rayuwata wanda na taso babana yana da abin hannu amma kuma ban kalli wannan ba a'a hmm. ni burina ni kaina na san yadda zan samu kaina san yadda za ka zauna da kafar kare ka nema kanka dai mafita kai da kanka ba tare da ka dogara da wani dukiya da mahaifinka yake da shi ba ko wani abu yawwa haka to ne na fara yin aikin dako dako a kasuwa ko kuma a ina haka a cikin kasuwanni to domin muna ɗauka a ka muna eh. kuma tura a kura wanda ta dalilin haka ina yi ina yi mm. har allah ya kuma ya kawo wani sauyi mm. wanda ta dalilin wannan dakon da yi ni dai na fuskanci kasuwanci ta dalilin dakon nan ina yin dako kuma ina kallon yadda ake gudanar da kasuwanci domin shi kasuwanci ba a shiga kai tsaye lokaci guda sai ka samu ilimin sa yawwa sai ka ilimin ta ta ma ina zaka fara ta ina zaka sai ka dirya zaka dinga gano yadda kake saye da sayarwa yawwa yawwa sai ka san haka to zaka san kuma yadda zaka ka shiga cikin kasuwancin na'am to dama ni ma ban fara ba da kawai kasuwancin ba lokaci hmm. guda ba shi na fara da rako to kasancewanka ga ka matashi kuma ka ce mahaifinka ya taso yana da abin hannu me ya ja hankalinka na rashin in dogaro da abin da mahaifinka ya yi musamman wasu matasa da dama za ga cewa idan suna da abin hannu a iyayen suna da abin hannu sukan tsaya su dogara da cewa sai sun ko su jira iyayen su ba su ko kuma a'a su su jira iyayen su mutu su ci gado ko kuma kai na ga sai na ga ka ce kai da ko kake duk da ka ce mahaifin kai yana da abun hannu me ja hankalinka kuma wani irin ah, wannan ne yasa baka tsaya ka nemi ka jira abin da mahaifinka zai wani zai baka ba gaskiya alhamdulillah da jin daɗin wannan tambaya da kai mu na'am dan dama duk abin da ka gani ga wasu kuma mm. hakan zai zama maka darasi mm. domin ni na fara ganin cewa a in san wahalar rayuwa eh. yawa kada in in kalli abin da yake da shi hmm. ko ya muce bar shi hmm. in zauna a kai kuma in ga dama ni ba wannan ba dama ne a rayuwa kana ganin in ka ga dama ba zai ma ba zai wani tasiri a ka ba tunda ba wahala kai ba gaskiya ba zai ba amma in har ka riga ka tashi tsaye kai wahala hmm. ka san yadda ka samu da wahala to in Allah da zaka san yadda zaka ka bunƙasa arzikinka da rayuwarka kuma da kuma yadda za ka san duk mutumin da ka gani a cikin wani hali yadda za ka jawo shi ma ka dora su akan haka a na ka biyu yawwa ka dora su akan haka in Allah da shi ma zai ji daɗin hakan da kai mai kuma shi ma zai faɗi ka wata insha Allah to baban gida ban sani ba da ka fara dakon a nan ka samu jarin ka ne ko kuwa a tallafi aka baka daga wani bangare kuma mahaifin naka ne baka jari ka koma ka aje dakon ka koma kasuwanci ya aka kafa ka fada kasuwanci ga dangane da ka ba da tarihin cewa daga dako ka fara e gaskiya alhamdulillah hmm. daga lokacin dai da ya zamana na fara yin kasuwanci eh. da kuɗi lokacin da na samu asidan. hatsari kenan na samu asidan na samu kare a kafa to ta dalilin haka ne ya sa da na samu sauki yana fita kasuwa ba kuma damar da zan je in yi dako eh. mahaifina ganin hakan sai ya ce bari ya ɗau jari ya bani wanda zan riƙa juyawa to ta dalilin wannan jarin da ya bani dama na waye akan harkar kasuwancin saye da sayarwa hmm. wanda tun ina da ko nake kallon hakan hmm. kuma har Allah ya bada nasara da ya bada din kuma Allah ya wa abin albarka shine har yanzu har yanzu a haka a cikin wannan lamarin da ake ciki yanzu a haka nake tafi da komai ba tare da na kalli wai mahaifina ba wai cewa ba ni da wani abu mahaifina ya mun ba kuma shi ma yakan jin daɗin hakan cewa a ina tsaye da kafata hmm. ban kuma duba shi ba na kalle shi na ce ba lallai ya mun ba eh. yakan jin daɗin hakan kuma har kullum addu'a yake ta yi Allah Ubangiji ya ƙara arziki Allah ya ƙara ɗaga Allah ƙara daga to kasuwanci fannin kasuwancin wanne kasuwancin ka kake gudanarwa misali me yake sayarwa eh muna kasuwancin turare muna siyar da turare turare daga dubai daga waje kake ɗebo su kake siyowa ga wasu nan ko ko a na gida nan da ake haɗawa eh turarukan gaba ɗaya ya zama da na gida da mm. kuma na waje ne dukkan mm. muna yin harkar su akwai na najeriya akwai na indiya mm. akwai na dubai da na saudiya duk gaba ɗaya muna harkokinsu kai kake zuwa indiya ka yi oda misali ba wai ni nake zuwa ba ne oda ba wannan ina karɓa ne ni dai daga wajen mahaifina dukkan wasu kaya da za su zo ko indiya ko dubai ko ina ne ina karɓa daga wajen mahaifina idan ya kawo mai shi sai ya karɓa a matsayinka na kai ma ɗan ƙaramin mai tasowa a kasuwanci kenan yauwa na gane ina karɓa wajensa nima ina dan babba wa mutanen da nake ganin cewa muna harka da su eh. so daga baya kuma in je in karbi kuɗi na gani masu kallon mu kada ku sha'afa dai kuna kallon shirin sirrin matasa inda muke tattaunawa da wani matashin dan kasuwa ah, rabi rabi wanda aka fi sani da baban gida kun dai ji irin da ya bayani mai da ya sha kafin ya fada haka kasuwanci na sai da turare kun ya ce shi ta ya fara bai duba al'amuran da dukiyar da mahaifinsa yake da shi ba ko wani abu ya tsaya ya kalli ko kuma ya dogara da cewa idan mahaifinsa ya rasu zai gaji dukiyarsa don yi wani abu sai ya fara da sana'a mafi kaskanci kuma aiki mafi kaskanci wato dako wanda a yanzu matasan wanda a ganshi na dako za ga shine mafi kaskancin mutum don kai hakuri kamar yadda baban gida kun ga dai gashi dai kuna ganin shi dai kun san dai masha Allah <laughs> ana samun abin da ake samu to za mu tafi daga sassu lokaci idan mun dawo za mu sabuwar duniya sabuwar rayuwa hanyoyin tsar da sakonni cikin sauki sallana da matukar mahimmanci musamman idan aka yi amfani da hanyoyin da masana kuma ƙwararru suka samar kamfani gare ka ko masana'anta a kasuwa kake kasa ka? ko kuwa takara ka fito kake neman hanyar da za a isar maka da saƙonka ga al'umma cikin sauƙi? ziyarci sashin tuntuɓa na mujallar matashiya tare da basu kwangila nan take kaga aiki da cikawa. Hanyoyin tallace-tallacenmu sun haɗa da sauraro wato audio a turance. Ko kuma na kallo wato bidiyo da ma uwa uba hotunan da ake saka a mujalla wanda ke fita duk wata a cikin harshen hausa muna da mawaka da ma ƙwararrun jaruman fina-finan hausa dukkaninsu za su isar da saƙonninku cikin sauƙi za ku iya laluban mu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar matashiya ko kuma kai tsaye ku neme mu nan ba ɗaya kan titin faransu a nan kano ko a lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida domin shiga sabon tsarin sabuwar duniya kada dai kumanta. masu iya magana na faɗin mai talla shi ke da riba Assalamu alaikum mabiya mujallar matashiya. Muna farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu wanda za su zo kamar haka. Labarai zai rinka zuwa a ranar Litinin, Talata, Alhamis da kuma Asabar da misalin karfe hudu na yamma sirrin matasa zai rika zo muku laraba da misalin karfe 8 na dare sai kuma shirin rabin ilimi zai rinka zuwa muku a ranar alhamis da misalin karfe da rabi na dare shirin abokin tafiya zai rinka zuwa muku sha shida ga kowane wata sai kuma zamantakewar ma'aurata zai rinka zuwa muku ranar talata da misalin karfe goma da safe. Girke-girken mujallar matashiya da mata a dangare zai rinka zuwa muku a ƙarshen kowane mako. Shirin ana yi da kai shiri ne da yake taɓo rayuwar al'umma gaba ɗaya zai rinka zuwa muku a ranar Juma'a da misalin karfe bakwai na dare. ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na youtube ko kuma yanar gizo matashiya.com ko kuma ku same mu a ofishinmu da ke lamba ɗaya ba farans road ko kuma sha ɗaya a galadima road ko kuma ku sami mu a lambar waya sifili takwas sifili tara kasance da mujallar matashiya a shafukan sada zumunta masu kallon mu baka mu da dawowa kai tsaye baban gida idan na dawo gare ka shirin cikin shirin misali ka yi karatu ne? eh na yi karatu misali matakin sakandare ka zaba kuma ka ci gaba eh gaskiya na fara daga firamare hmm. bayan na gama ta gwamnati hmm. sai kuma na tafi ta kuɗi hmm. wadda ita ce a wannan lokacin ban samu damar karasawa ba saboda ganin rayuwa da kuma yanayin kariya da aka samu Hmm. Ba samu damin karasawa ba na da gida ne jinya daga wannan lokacin shine na koma kasuwa hmm. ina zuwa kasuwa ba na iya yin abin da yake wanda nake yi da na karfi hmm. ba na iya yin sa sai dai kawai ina zaune ko in yi rubuce-rubuce ko dan tafiyar ma da zan yi ba wata tafiya zan yi ba mai wani nisa ba in dawo in zauna yawa su wannan shine yasa gaba daya ban ci gaba da karatu ba harkar karatun ya tsaya to amma kasancewa yanzu da kasuwanci ya yi haɓaka misali yake haɓaka ko da yaushe iyaye suna sa albarka da kuma ana yin abin da ya dace haka kasuwancin an tsaye da gaskiya da komai da komai da ikon amana dole hakan za a samu ci gaba hakan bai sa ka eh, ka yi sha'awan ko nan gaba ka ci gaba da karatu ba eh to alhamdulillah ka san dama a baya abin da ya hana a ci gaba da karatu mm. wannan karaya ce to mm. amma su da daga yanzu kuma da aka samu sauki mm. a yanzu haka ina ci gaba da karatu ina ci gaba da karatu masha Allah yawwa to baban gida ban wannan fasin numfasinka ba zuwa yanzu misali in aka ce tun daga fara sana'ar nan taka ko kuma kasuwancin nan taka da kake ban sani ba adadin wani mai wani irin na sauyi ka samu a rayuwarka in za ka iya tunawa so alhamdulillah a gaskiya dai daga lokacin da na fara kasuwanci mm. zuwa yanzu mm. na ga canji ɗari bisa ɗari domin abu ya fi dama kamar yadda nake yi da mm. yanzu ya fi dan gaskiya dukkan wasu abubuwa na buƙatu na rayuwa don lokacin da dai ba ni da aure eh. amma daga lokacin da na fara yanzu kana da aure alhamdulillah ina da aure har ma da yaro guda daya masha Allah amin da arziki annabi daga lokacin da na fara hmm. wannan kasuwanci eh. nake iya rike gidana nake iya gudanar da kuma wasu 'yan bukatu haka yawwa cikin rufin asiri zan gudanar da bukatuna mm. kuma ni ma dai alhamdulillah duk wani wanda zai ganni ko ya kalle ni mm. in dai zai ganni ya kalle ni ba zai ce ba eh ina kuma cikin wani yanayi ba ko na wahala ko kuma menene eh. yawwa ba na cikin wannan alhamdulillah duk wannan rufin asirin da Allah ya kawo ta wannan bangaren to shine duk ya bi gaba ɗaya al'amuran ya shafe dukkan wasu al'amura wanda za a ga cewa na wahala mm. yawwa to kasan duk inda aka ce an samu nasara akwai rashin nasara kuma akwai ƙalubale kowane sabga da mutum yake kowane al'amura in karatu kake in aikin gwamnati kake in uh, kasuwanci kake kowane abu yana da ƙalubale kai mai ƙalubalen ka kasuwancin da kake gudanarwa alhamdulillah ni dai a kasuwancin nan duka wani kalubale da za a ce an fuskanta hmm. alhamdulillah allah ya tsare ni babu wani kalubale da nake fuskanta domin yadda nake gudanar da kasuwanci na hmm. ba na tunanin cewa ko da a ce akwai wasu waɗanda muke harkar ɗaya da su hmm. ko za su zan fuskanci wani abu daga gare su eh. to ni ba na kallon shi a komai sai dai a nasara nake kallon shi domin ni ba zan ba zan yi tunanin wani abu a kai ba a kansu ba sai wani abu na alkhairi to kaga ko duk wani wanda ya fuskanci wani abu a kai na na sharri to sharrin nan ba zai bi na ba sai dai alkhairi akan haka na tsaya hisa alhamdulillah nake kasuwanci na cikin jin daɗi da annashuwa to ban sani ba wani irin wani matakai ka bi don ganin duk wasu irin al'amura da zai kawo kama kalubale a kasuwancinka ko kuma har ka samu nasarori wani matakai ka bi ka bi su wala Allah wani matashi da yake kallon ka a yanzu zai mm. kwaikwayo da kai in duka faɗi irin matakan da ka bi idan na ji ka ɗan yi bayani cewa ka gaskiya da baka tunanin kowa a ranka wani abu kuma irin matakai ka bi za ka ɗora mana alhamdulillah mm. dama shi dai abin da ake bukata a duk wani abu na rayuwa mm. ka sa haƙuri a cikinsa idan ka sa haƙuri za ka yi nasara dukkanin matakan da na bi hmm. dukkan wani abu da zan ga wani yana da shi hmm. ba na kallon shi ba na kallon shi ni ina kallon ni na wani kaina ko kaɗan ko yawansa ina kallonsa ina kallonsa ina jin kuma daɗin hakan ni a raina ina gode wa Allah da Allah ya bani haka kuma ta dalilin shi abinda nake kallo ba wani tunanin wai abu mai yawa ko wani kaɗan allah ya masa albarkar da ni idan na zo na za a ga abin da yawa zuwa yanzu mutane ne a ƙashin ka so gaskiya dai ni yanzu ban samu rumfar da na zauna ba ina gudanar da kasuwanci na ne haka a tsaye wanda zan karɓa ni ma in bayar hmm. a haka kawai nake sai dai kawai dai idan na kawo kayan haka da yawa eh. idan zan sa 'yan aiki su yi min aiki mm. sai sa su yi min aiki in sallame su amma duk da haka dai ai akwai wanda ake tallafa a rayuwa a misali eh. duk da haka akwai wanda ba a kanne ko wasu yan uwa haka dai da ba a rasa ba duk ba za a rasa wanda ake tallafa ba a rayuwa bangaren karatu ko wasu abubuwa dai da ya shafi zamantakewa dai na yan uwa ko abokanai ma haka eh gaskiya ne mm. domin akwai akwai wani abokina shi ma daidai bakin gwargwado ina yi dai yana gani kuma yana jin daɗi mm. yana kuma gaya wa 'yan uwansa yadda alaƙa mu ta mutuntaka take da kuma yadda nake wannan duk da dai ni ka san ba wai in na abu ba zan so ba a ji a ta eh, faɗa ba ai ai kaman kai yake ne. Yawwa. <laughs> kaman an yi yake kenan yawa kuma dama ba mu san ma ba Yawwa. yawa yawa to shine eh. in ya faɗa ya daina jana cewa wannan dama shine abokin nasa mun je gidan yan uwansa haka eh. irin gaida su haka a ce wannan shine dama abokin naka Allah ya saka da alkhairi wannan abokan taka ta ku ta yi daɗi wallahi tallahi Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara arziki gaskiya ne so duk irin wannan abubuwan ba ma shi kadai ba da dukkan wasu yan uwa abinda Allah ya hore mu na ga na bukatar taimako ne ina yin iya bakin kokari na yauwa to ban sani ba daga karshe wani shawara za ka ba matasa wanka kasancewa wannan shirin sunan shi sirrin matasa abu ne da ya danganci matasa da al'amuran da ya shafe su gaba daya zan so kaɗan ba wa matasa shawara akan me ya dace da za su gudanar da al'amuransu don cimma burinsu da suke sa a gaba kamar yadda kai naka wani shawara za ka ba matasa a takaice eh, gaskiya ni abin da zan ba wa matasa shawara hmm. a kai su yi tsaye su nemi na kansu kar ka duba abin da mahaifinka yake da shi ka ce za ka yi la'akari da wannan ko hmm. kuma ka ga cewa abin da mahaifinka ya tara kai ka huta ka zama ɗan gata ka je ka kwanta hmm. a'a ba haka bane ba ka tashi tsaye da ƙarfinka ka nemi naka ta dalilin haka za ka zama wani shi ma ai mahaifin naka idan da zai baka labari ta yadda aka yi samu wannan arziki eh. yawwa idan da zai baka labarin ta yadda aka yi da wahalhalun da ya sha ya samu haka kai kanka zaka ji cewa kai a yanzu ma inda zaka kai ai mai sauki zaka yi gaskiya ne inda yanzu al'amuran da sun zo da sauki ma yawa a da kuma duk an sha wahala kan a kai ga inda aka kai saboda yanzu alhamdulillah an samu ci gaba ta fanni da dama na zamani tabbas yawa an samu ci gaba mm. to kaga ko idan mutum ya tahi tsaye yana neman na kansa in Allah ya yarda ya sa kuma alkhairi a cikin zuciyarsa mm. baya rike kowa a cikin ransa hmm. dukkan wanda za su yi harka da cin mutunci da menene kada ya kalla shi ma kada ya yi so in Allah da zai ga taimakon Allah a cikin kuma wani al'amari nasa yawa to baban gida muna farin cikin godiya mika godiyarmu ta musamman da ka samu damar shigowa wannan shiri na sirrin matasa da muka tattaunawa da muka tattauna da kai godiya muke gode masu kallon mu duka-duka anan da muka ka karshen shirin kun ji inda baban gida ya zayyano bayanai game da inda ya sha maya kafin ya kai ga inda yake kuma ji irin shawarar da ya ba wa matasa cewa matasa kar su dogara da abin da iyayen suke da shi su tashi su nemi na kansu shi ma hakan yi bai tsaya ya kalli abin da mahaifinsa yake da shi bai tashi ya nemi na kansa tun daga dako har ya kai matakin da yake yanzu wanda kamar yadda ya ce alhamdulillah yana taimakawa yana tallafawa mutane bangare daban-daban a rayuwa da ta taso mu kun cewa shi bai wani karatu bai wani ilimi mai zurfi ba amma dai ya yana da ilimi daidai gwargwado na addini da na zamani haka zalika kun cewa ya bayyana irin hanyoyin da ya bi ya zama abin da ya zama a wannan lokaci kuma ya ba matasa shawara cewa su tashi su tsaye su nemi na kansu amma idan shi rabiu rabiu wato babangida. gida da ya zo wannan shiri muka tattauna da shi sai shugaban shirin abokan mutula ibrahim ahmad mutula ibrahim shine ya kula da na'ura ni ahmad ya san a madadin bakon namu nake cewa kasance da mu a wani sabon shirin sirrin matasa